takwas tara hudu bakwai sifili bakwai sifili shida ɗaya takwas biyu takwas tara hudu bakwai layin mu a buɗe yake za mu fara ɗaukan kiraye kirayen ku assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da wa muke tare kuke kuma tare da mubarak ta kake daga zama me tambayar ka mubarak wannan tambayar ne shi akwai wani karin magana ne ko kuma ya zuwa musulunci ne wanda ya rika ji ana ce ana barin halittar duniya to ya samu wasu dina musulunci akrama kallan A'a, ni dai ba sani ba. Cewa ana barin halas ɗin kunya duk abin da Allah ya ce halas ne ya halatta ka yi. Sai dai kawai akwai abin da kiransa muru'a, daraja da mutunci da dattako. Akwai wani abin da in halal ne gare ka da dama halal yin sa banza barin sa banza idan ya zamto al'ada ta gurin ku ta zamto tana kyamatar wani abu za ka iya nisantar wani abu yanzu ka ga da za a ce limamin garin ku ya zo ya sanyo fosin kaf. yanzu zai sallar juma'a za a ji wani iri duk cewa ba haramu bane ba sanya ƙananan kaya ko kuma sanya fasinga ba amma da a ingila yake ko a amerika da <laughs> ba za su damu ba su ma haka suke sanya kaya a irin wannan ana cewa mutum ya kula da muru'a da daraja da kimarsa kamar wani kaya in aka ce maka yanzu kaga malami an san su eh, in liman zai kuɗi ba ya kan sa alkyabba yakan sa babban riga yanzu ko ah, shakwarar jamfa ka je ka saka za ka yi hudu ba sai ka ga yi wani bambar kawai wannan kimar limancin babu ita a jiki ko a ce malami kaɗan su ko wasu 'yan kayayyaki irin kayan rigan 'yan lagos nan da eh, ba wai ga ta jamfa ne amma kuma ta 'yan gayu akwai samartaka a ciki

take nema amma ba ta zage shi ba to ai malam dabba ma aka haramta wa mutum ya zage ta kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana suna tafiya ya ji wata mata saboda dabbar tana yin sebi mm. tana tsine mata manzon Allah ce ku yi maza maza ku sauke waccar matar daga kan waccan dabbar kayan ta ma ku sauke ku bar dabbar ta tafi ta bar cikin mu don ba ma son la'ananne tare da mu mm. in ji annabi sallallahu alaihi kuma siffar manzo Allah ne Allah ne lam yakun rasul sallallahu alaihi bila anin mutum ba mai zagi bane ba manzo Allah shine mai cewa sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne saba ma Allah ne kashe shi kuma kafirci ne in ji annabi sallallahu alaihi saboda haka ya za a yi a ce e, ita da manzon Allah ke cewa da za a umarci wani ya yi sujida ma wani da an umarci mace ta yi sujida wa mijinta saboda girman sa da ke kanta kuma a ce ita za ta yi zagi saboda haka baiwar Allah a mijinki na daraja yana da kima yana da mutum martaba a gaba gurinki abun kunya ce a ce ke zaki zagi mijinki ko ma ki jayayya da shi ya kike so nan gaba 'ya'yan da kika haifa iya zaki ya zaki tarbiya su ya zaki gwada musu yadda ake zama da miji kai dai a ɗan yi gunaguni a ɗan murguɗa a wato baki a ɗan yi wani ƙunƙuni a ɗan yi ƙorafi ko wani lokaci ma har a ɗan yi tsiwa to duk irin wannan sai a kawar da kai amma ya kai zuwa ga zagi ko bakar magana wannan ba matar matar kirki ba ta yi haka ba wallahu ala assalamu alaikum mun je ga tambayar ki kai tsaye malam da Allah ina son ka mun karin bayani wani irin mamata wani irin rayuwa suke a barzau da ake cewa kullum rayuwan barzau rayuwan barzau wani irin rayuwa suke rayuwar barzakho rayuwa ce wacce ake yi bayan mutum ya mutu gabanin tashin alkiyama duk wani abin da zai faru da ke daga shigar ki kabari har zuwa tashin alkiyama ana kiran wannan rayuwar rayuwar barzakh tunda shi wanda zai shiga wuta tun daga kabari zai fara ɗanɗanawa wanda zai shiga aljanna shi ma tun daga kabari zai fara wato ɗan fara e, gamuwa da lagwada da kuma morewar aljanna malama masani ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan aka binne mamaci aka eh, kammala rufe shi ja'ahu malakani aswadani azraqani يقال لأحدهما المنكر وللآخر نكير فيقعدانه ويسألانه من ربك ومن نبيك وما دينك فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وأما الكافر والمنافق فيقول لا دريت ولا تليت آهن آهن سمعت الناس يقولونها فقلتها وظل شيء أكبرني متن وسو ملائكو قدابي وزاس قلو مسا farare farare koraye koraye jajaye jajaye masu garwayan halitta haka da abun tsoro sai su tar da shi su zaunar da shi su ce masa ubangijin ubangijinka wane ne annabinka Mene ne addininka mumini sai ce ubangiji na Allah annabi na Muhammad addini na musulunci kafiri da munafiki da wanda bai rayuwar kirki ba sai ya ce wayyo wayyo shine ahin ahin ahid ai ba zan iya cewa komai ba ba zan iya karanta komai ba na ji mutane suna cewa ni ma na kasa cewa manzo Allah ce fa yudrabu bi mitraqatin sai a bage shi da wata irin guduma wata irin gudumar karfe da sai ya nutse in ya nutse ya sake bullowa sai a bangaren kabarin guda biyu su ƙara zuwa su matse shi har sai kashin haƙarƙarin sa ya saba to tun daga nan ne fa in mutum dan aljanna ne zai ringa samun abubuwan da su ringa zuwa suna taya shi kewa sallarka azuminka ibadunka ayyukan alherinka zumuncinka duk waɗannan sukan iya zamtuwa mutum mutumin su dinga zamtuwa abubuwa masu ɗabi maka kewa a cikin kabari hakan nan wanda yake sata yake cin amana yake kaza su ma za su dinga zuwa suna azabtar da shi ko baya bada zakka hakan nan malama masani akwai labarai da yawa da ya zo wanda abubuwan za su ta faruwa da mutane a cikin a kabari shi yasa ake so idan aka binne mutum a kabari a roƙa masa Allah maɗaukakin sarki Allah ya sa ya iya amsa tambayoyin da mala'iku za su masa kamar da manzo Allah yake cewa istaghfiru li akhikum wa salu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al ku roƙa wa dan uwanku gafara ku roƙa masa Allah ya sa ya dace da tambayoyin da mala'iku za su masa domin yanzu haka ana tambayarsa dalilin ma da yasa fa ake zuwa a raka gawa makabarta in ba haka ba sai a tura wani ah, sanadi ya binne shi kawai ko a ce a bawa wasu yan ƙwadago su je su binne shi amma saboda ake so ake ai gangami saboda in an je a zagaye kabarin nasa a tsaya a yi masa addu'a don an san addu'ar mutane a irin wannan abin tana amfanar su mata tunda ita addu'a baka san wanne Allah subhanahu wataala zai amsa a tasa addu'a ba wannan shine kamar shimfiɗa kan rayuwar barza daga nan ne fa shikenan har zuwa lokacin da za a yi busan da za a tashi to duk wani rayuwar ana kiranta

kawai abin da ke kansa shine sai ya yi kafarar rantsuwa ya ci yadda miskinai goma ko kuma ya yi azumi guda uku mm. assalamu alaikum alaikum assalam da muke tare kuna tare da sa'adu dan jirawa duk shi don ruwa ne me tambayar ka sa'adu malam mutum ne ajiye mota sai wani yana tawowa a bayan sa mashin sai ya zo ya bugi bayan motan ya rasu da zai iya abin nan kafara to ya ta farko kenan ya ta biyu kuma malam ya halatta musulmi ya dauki kare ya bayar a bashi adda ko dutse na goge kaya hmm. malam malam zai tashi lafiya farko dai eh, lamarin hukunce hukuncen ah, hatsari a wannan zamanin tunda wata matsala ce wacce ba a santa a zamanin da ba galibi a hatsari a da za a ce wane dabba ta buge shi ko ta kada shi ko mutum ya gangaro da kan dutse ko wani ya turo shi irin waɗannan abubuwan da suke gina hukunce hukuncen hatsari a kansa ko kuma da masu malamai suka sanya su a matsayin shimfiɗa suka gina hukunce hukuncen hatsari akwai wani bincike da wato manya-manyan malaman su arabiya kasa na kiran wannan tawaga hayatu kibar ulama suka yi akan hukunce-hukuncen hatsari yana da kyau ɗaliban ilimin su duba ta zai yi amfani su kwarai da gaske a dunkule a kan abin da shafi hatsari in ana so a san hukuncin shari'a akan wani abin dole sai an ɗauko experts akan harkan hatsari kai da kake son hukuncin shari'a ka faɗi gaskiya wa 'yan rafsarci ko da maza su kama ka hukunta ka in so kai ka wato eh, wato eh, samu kwanciyar hankali tsakaninka da ubangiji eh, duk hatsarin da ya zanto cewa ba gudunmuwarka ba negligence ɗinka ba recklessness ɗinka ba blameless ɗinka kawai dai kawai haka abin ya faru misali kamar yadda ta faɗa ko ya faɗa ka yi fakin motarka ka yi fakin well ka yi fakin yadda ya kamata hmm? sannan ka ajiye a gurin da ya kamata ka ajiye sai wani zai buga mai laifinka Allah ba zai kama ka laifin da baka da shi ba ko misali a cikin kana tafiya kan hanya kana tafiya a daidai speed din da ya kamata ka tafiya dama can din kai ma ka cancanci ka yi tukin kana da license sannan kuma motar ka duk wani abu da ya kamata ta zama tana da shi wanda zai taimaka mata wajen wato tsayawa tana da shi duk wani abu an aka assistant din ta za a ce wannan mota ne ta cancanta ta hau kan hanya sai kuma misali kawai sai wani ya bullo maka a gurin da ba a bullowa ko gurin da an hana me bullowa ma to irin wani abun ba za a ce kana da laifi a ciki ba kuma ba za a kama ka da shi ba amma ko da za ko me karancin abin da aka samu cewa ko wani takarda ne cewa kana da matsala kai din to sai a fake a wannan abun sai a dora maka hukuncin yin azumi wallahu a'lam lokacin duka duka anan muke ka karshen shirin a madadin dukkanin waɗanda suke taimakawa shirin ke zuwa muku da za ku iya sake kallon sa a shafin facebook mai suna ibrahim bisima idan kun rasa shirin da kuma ku ci gaba da turo mana tambayoyin ku akan sifili bakwai sifili shida ɗaya biyu ɗaya biyu uku bakwai takwas yanzu kan haɗu a wani mako don jin wani sabon shirin na matambayi baya ɓata Muhammad Sani Mu'azu ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa